sonso aningame aningame sonso aningame aningame sonso aningame aningame sonso kasamene mwana kalankiye aya kasamene mwana aningame aningame sonso aningame aningame sonso aningame aningame sonso aningame aningame sonso kasamene mwana kalankiye aya kasamene za kowa kwashe kayan nasu su kuma da suke zane Ku rika gasken ah, ah, naku. Me faru? ku gashe ni fa. Me faru? Gan ma ku koma inda kuka zuwa ma. koma wajen da kuka zuwa ba mu gane ba mu koma ina akan me ya za ku ba mu gani abin da nake ne ba a me muka maka ba kwana uku ko ce mun za ku waje ba eh to ba kun ce mun kwana kwana uku yanzu kuka dawo bayan sati ɗaya? Alhaji ba mun kira kawaya ba abu ne ce ya taho da mu ya sa me ya tada ku in ba rashin wayo ba ne, rashin ba rashin tarbiyya tarbiya bane ba za ba wai rashin wayo bane ka daina gya min wannan maganan gaskiya ba na so me ne rashin tarbiyya kuma me rashin tarbiyya wannan maganan da yana kasa ok mun ce za mu yi kwana uku mun je mun yi sati daya ga mu mun dawo ko ba mu ba kenan to wato da ni kike magana kira wata rawa kira wata rawa ni da Allah da Allah gaskiya ni ba Allah akbar gaskiya ba mamaki ai ba mamaki tunda kuka fara yawon banza eh ta mamba ta saban da take ba ke ba ka nuna mata ko ba shi gya mata Allah ji ka kwanta da hankalinka a eh, ba ni so aka fa kakin man magana banza kake sai mace da ku fa haba ba rashin tarbiya ba ne ba Wai ba ku da kunya ai. Oh. Mara kunya. Mun gode, mu mara kunya. to Wani abu ya taso kuma mun tsaya za mu ce musu ba za mu tsaya ba ne? Ai ai dama ba mamaki ai kun ci kaban kare kuma ba ku koshe ba kuka ci na angulu. Ba aka bane ba za ba za ku ba za ku sati daya waje ba kuna zuwa ko kina min magana kina tarawa ka. Ni ba ruwana da Allah ba ruwana. Ruwana. Ko. Tarau aka kuru mutum zai saya ba zai sha ruwa ya aje ko doki agogon ana kiran ki doki agogon nan ina jin ina ringi doki agogon din nan wai ke kiran ki ne doki wa ya hello ya ina wuni kana son kai magana da Hadiza to ga ta nan hello ah ina wuni

ne ta ina so a gan ba ba ba ba ba bannan gidan nan za ku kwanna ba gaskiya mun ji na ranta za mu kwana na ranta kuma ba abin da za ka na ranta da Allah lalle ba ni agogon nan ba ba za a bayar ba wa kira ku ne ba za a bayar ba to Adiza ba ni agogon nan na ciki ba agogon nan za a bayar ba mare ni ne ba ba ka ba lalle bugu mun ba za a bayar ba aka mutu a gidan nan ba za ka sha ruwa to yanzu zaki buge ni ne ba za a ba Allah mu tafi Allah mu tafi abada Allah mu je mu je ba ba ko ba ka ka ba hanya ka ba nan ba ka ba da hanya koma inda kuka zafa ba ku koma na cikin gidan ne bari wuce wuce la habba ta shiga uku ha ban yi magana da da da la habba dawo kuma wannan wasa da mun kalla mun ga wai malam abdullahi bai da trust ma matan shi yana kun gani a cikin wasan nan kun gani wai matan nan ta je gidan mamanta kuma yadda ta dawo amma mijinta yana ta magana wai kila ta je wata wani wuri ko kuma me da me kun kalla kun gani ni yanzu abin da ni zan faɗa nawa kenan na cewa ku in dai mijinta yana son ta yadda ya ce yana son ta ba zai ce irin abin da ya ce ba domin shine trust abin da an kira trust in dai kana son mutum komai da mutum din yana yi za ka doke shi akan nan amma in dai baka son mutum din shine za ka samu irin wani irin doubt ka ce komai da mutum din ya ce za ka ce a'a ba aka ba yana kan gan malam abdullahi ya yi da matan shi dala mazaje eh, mata komi da mutum zai yi in dai ba trust ciki ba za su iya zama tare nawa abu ne in dai ni ne matan malam abdullahi daga wurin nan na san wai mutumin nan bai son ba don in dai mutum yana son mutum ba zai sa irin ba zai dinga tambaya alma ya ce sun ci kafan kare kamar sun je wani wuri wancan shine ake kira trust issue if you don't trust ba za a iya ba komai relationship din ba zai yiwu ba gidan ba zai yiwu ba to na gode zan dawo kuma in yi magana yi magana wani wani wuri kuma na gode sai kun dawo jama'a ga munan kuma mun sake zuwa ganinan nan alkalin al'amuran iyali to daga wasan da muka kalla mun gan abin da yake gaban yalin mun gan su mun gan matsalolinsu mun ga abin da yake faruwa a cikin gidansu to ni yanzu zan yi wani tambaya kun ce ma mijinku za ku je biki kwana uku ku na kwana bakwai ba ku da waya kun kira mijinku me yasa kuka zo na kwana bakwai in kun sun za ku zo na kwanan ku wuce kwanan da ya kamata sai ku ɗauka waya a cikin kwana biyu din ma ka kai kai kwana uku din? Eh, mai gida fa ga kaza ga abin da kaji kaji ga abin da ya faru ba za mu dawo yau ba sai eh, watan eh, sati mai zuwa kuma kowa yana da waya ku kira shi in kun san ba za ku tawo ba ku kira shi kuma ku dinga kiran shi kullum ya san abin da yake faruwa ya san abin da kuke yi kuma kun dawo ga kunin kun dawo kuma hadiza in san waya ga wani ya ce kuma waye kike magana shi kin ce a ba kowa ba ne ya ce bari ya magana kin kana haba me kike koyewa to dama akwai a sha akwai abin da kike yi ko amma yana da uwar gida kuna da abin da kuke yi ko to me gida ke din ma ka kira su lokacin da ya wuce kwana uku ka kira su baka kira su ba kana jira su kira ka ya kamata kai ma ka kira su ina kuke ina kuke fa yau ne ya kamata ku dawo ku dawo me ya faru sai su gaya ma ka je ka samu hawan jini kan maganin matanka za ka ɗauka waya ka kira su ke ma to yanzu shawarar da zan ba duk matan aure abin duka abin da kike yi daga ranar eh, da kika yi aure dinki da kika auren miji da kuka auren juna daga ranar ba wani abin da ya kamata ki boye ma mijinki duk abin da kika yi duk abin da kike yi ya kamata mijinki ya sani in kin sha ruwa ya kamata ya san kin sha ruwa yanki ma ya kamata ya san su in kika bar gida ya kamata miji ya san gunda kike ba wani ɓoye-ɓoye in kika an waya mijin ke ce wa ya kira ki sai ce a wannan ne ya kira ni. in ya ce to bai magana da shi din ko yin magana da ita to kawai ki bashi yi magana da su ba abin da zai kamata ki dinga ɓoyewa ko akwai abin da ke koyewa to in da akwai abin da ke koyewa to hannun ki yake da gida kai din ma daga ranar da ka haure ta kakka ɓoye komai duk abin da kake yi ya kamata matanka ta sani ya kamata kusan juna sosai kusan san junanku sosai komai abu buɗe yake ba wani ɓoye-ɓoye don ɓoye-ɓoye ɗin ya fi to ba na wani <laughs> mai gida mata abinda zan ce muku ya kamata yadda mun ce muna son juna ya kamata nan maza mu san juna yadda muke son juna ya kamata mu san juna in ka san kana son matanka ya kamata ka yadda da abin da take ce maka in hannunka yana da kyau ita ba hannunta yana da kyau ya kamata in ta ce maka mai gida mun je biki ga abin da ya faru ba fara da wuri ba mun ce ko kwana uku za mu zona amma mun je mun zona kwana bakwai ya kamata ka yadda da ita saboda matanka ne oh ka yadda da ita ba ko kana ce tana abin nan tana kwance kwance a waje ne koya a'a bai da kyau matanka yana ya kamata a ce ka yadda da ita ba wai in tana waya da wani ya kamata ka kara ido don ka san wanda take magana da shi kuma ka san ba yadda za ta yi ta je ta dinga cuta ta dinga abin da kwance-kwance a waje ya kamata ka yarda da ita hannun da ka bata hannun ne ma ita ma za ta baka mata mijinki ya dawo ki ɗauka wayan shi ki dinga duba abin da mesajojin din da ya samu haba duka wasikan wasikan eh, waya da aka eh, abin aika mishi ki dinga duba su ki duba wanda ya kira shi ce waye na wannan waye na wancan ya kamata ki yarda da mijinki in ya bar gida da safe kin san zai je dawo ba zai wani abu wanda bai wanda abin da ke ba za ki yi ba ce haka ku yadda da juna ku so juna abin da ya kamata ku yi ma juna kenan to na gan mata da miji wanda suna sa kodi password a wayansu mata tana da nashi password din mijin shi ma yana da nashi me kuke ɓoyewa tambayar ku ke yi me kuke ɓoyewa in kun san hannunki yana da kyau hannun kuma yana da kyau in kun san ba ku da datti a hannunku ba ku da yashi a hannunku me kuke boyewa ya kamata inda mun ce muna son juna hakanan ya kamata mu buɗe ma zuciyarmu a kan juna mata ki buɗe komai ki ba mu komi da za ka ba shi namiji ɗin ke ma ka ba ta komi ka sa password a waya ke kuma kake sa amma banda wannan bai kamata a ce kina zuwa kina sa kana zuwa kana satin phone din su kullum kullum kana satin su kullum kullum me kuke nema za a ga wannan ce ah, waye ya aiko ma wayan nan waye ne ya yi koma wasiƙa ɗin nan waye ne kira ka da rana an ce sunanta a eh, eh, hadiza ne kuma ga zainabu ta kira ka wace zainabu ne wannan sai ce ka ai zainabu a kanuwa ta ne wanda take kano sai ke kuma ga ah, ban san shi ba ya kawo abin nan rigima a gida yace ce zainabu ban san ta ba duk yanzu sai ku fara rigima a gida ya kamata ku dinga yadda da juna idan in ba yadda da juna gida akwai matsala akwai rigima akwai wahala kuma ba abin da muke so ba kenan kun san duk abin da shawarar da muke ba kullum shawarar zaman lafiya a wannan al'amuran iyali yadda iyalanmu za mu dinga zona a lafiya yadda za mu zona ba matsala gida ba wahala gida yadda za mu zona mu juna abin da muke gaya muke na wasan nan a wasan nan muna so mu koya muku yadda gidajenmu za mu dinga zaunawa da yaranmu mu koya ma yaranmu abin da ya kamata yadda addini ya ce yadda annabawa suka ce abin da ya kamata mu koya ma mu kenan. ya kamata yaranmu su kalle mu su ga halinmu su koyi daga halinmu abin da ya kamata don yara fa ba shawaran da muka ba yara suke bi abin da suka gan muna yi abin da suke bi in sun gan iyalansu suna fada kullum in suka girma su ma fada za su dinga yi yaran mu su koya abu daga hannun mu daga hallayen mu yaran mu su koya abu to mu zo na kawai sai mu dinga tunanin da bai da kai kin da mijinki bai dauka wayan ba kawai kika fara tunani ko yana gidan da mace ne ko ya ji ya gan wata ne ko ya je ya yi wannan ko ya je wancan kai ma namiji ka ɗauka waya ka kira matanka kana wajen aiki matanka tana gida ka kira ta ɗauka koyan ba sai ka fara tunani ko akwai namiji a gida Ina ta ga wayan ta je ta je yawo ne me meye wannan tunanin da bai da kyau ya kamata mu yarda da juna in kika kira mijinki bai ɗauka wayan ba ki san ko yana aiki ne ko kuma yana wani abu da ya hana shi ɗaukan wayan don ba kullum bane da aka kira mu akwai guraren da za mu zo na akwai wanda ma za mu dinga magana da su ba za mu ɗauka waya a gaban su ba yanzu na magana da ogana sai mata na tana kira na ɗauka waya a gaban ogana da muna cikin magana a bayuwa ko kuma ina sallah kana kira na kina kira na ina sallah ɗauka waya na ke waye ne kifi Allah wannan ba zai yiwu ba wanda muke ce muke nan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba kullum bane ake ɗaukan waya to mu daina banzan tunani mu daina banzan tunani eh, tunanin mijin mu ko matan mu mun kira su ba su ɗauka waya ba sai mu rinka fara sai fara wani tunanin banza bai da kyau mu daina wannan to gani nan alkalin al'amuran iyali na ce muku mun gode yadda kuka zauna kuka na wasan nan na yau mun tabbatar mun tabbatar kun ɗauka shawarar zai kara muku abubuwa a gidajenku zai kara muku zaman lafiya rayuwarku muna cewa daga nan alamunan iyali ku ci gaba da zaman lafiya ku ci gaba da sun juna ku ci gaba da yarda da juna ba mu ci gaba da abubuwan da zai kara zaman lafiya don abin da muke so mu baku kenan zaman lafiya shine dalilin da muke wasan nan lamuran iyali saboda zaman lafiya to Allah yadda sati mai zuwa za mu sake kawo muku abin da zai kara zaman lafiya a mu daga munan daga nenan kuma alkalinku na ce sai sati mai zuwa Allah ya kai mu kenan maganin kenan kun je ana maganan yadda ne ba gaskiya duk gidan da ba yadda ko kuwa in ba yadda a cikin mata da namiji gaskiya gidan bai jin daɗi kuma ba jin daɗin zama a gidan ana maganan kan yadda ne da masu saranci suke cewa trust eh, gaskiya an miji bai yadda da matan ba gaskiya gidan ba jin daɗi in kuma namijin kuma bai yarda da matan shi ba kuma mata ne bai yarda da mijinta ba gaskiya gidan nan ba jin daɗi to yana maganin phone phone phone to ai bai kamata ma mu ma ma ana ana ce za a ɗauka phone ɗin matan mu mana mene ni akwai yadda a sakiyan su koko a cikin gidan nan wallahi gaskiya bai kamata yana kawo wahala ba ko rigima kullum gaskiya ya kamata a yarda ma juna don zaman lafiya na gode mutane a gida kun san cewa yadda da komai a duniyan nan in miji ya yadda da mata dole za a yi zaman lafiya sabida haka ku mata ku yadda da mijinku maza ma ku yadda da matanku domin cewa in kun yadda da juna a gida gidan zai yi dadin zama kuma kar ku ringa mata a gida kar ku ringa musu da mijinku in ya tambaye ku waye kira ki wanda ya kira ni kenan ba zai kawo fada ba shi kenan Ni amfani aure da ba yadda gaskiya ai ba amfani in dai ka yadda da matanka ko ta yadda da ka ko in dai ka yadda da matanka ai dole ko me ta yi ba za ka ce wai tana wani abu ko tana boye maka wani abu ba amma in dai ka yarda da ita wayanta ko wani abu ko wani abu ta yi ba za ka ce ko tana boye maka wani abu in ba yadda ai ba soyayya in ba yadda ai ba zai ya zama lafiya ba ko ba aka ba da Allah a yadda da kowane za a zama da su shi ke ta yanzu ko kin yadda da ni ko na yadda da ni na yadda da ko ai ba ku min cewa abban ne ya kira ku muna ai shi ne ya kira <laughs> a kuma na ce ku ban fu ba ku son gani daga yau ma ba ma ruwa na da fun din ku Allah gaskiya kuma ka ku doka ban dina ba ba da hawa alaji so mun gode yanzu mai za ci ne a abinci to bari kawo maka juice bari dan kawo maka juice pineapple juice yawwa mm. eh, wai miki magana a can ko ba wanda dufe fuskan ki ko kafara kuma amma ganin na yadda da ke mini don na san ki ne abin da ya sai kenan amma daga yau dai ba an dinga yi ba gaskiya na yadda da ke yawwa a ah, za ku kashe ni ne <laughs>